kungiyar kwallon kafar Almeria ta kasar Spain ta yi bankwana da coach dinta Francisco Rodriguez biyu bayan shan kashin da kungiyar ta yi so takwas a yajere Wannan sakamakon na rashin tabuka abin arziki na kungiyar kwallon kafar na Almeria ya jawo coach din rasa aikinsa. dan shekaru 36 Rodriguez ya kasance coach Almeria tun kakar kwallon bana korarsa ya zo ne kwana ɗaya bayan da kungiyar ta kwashi kashinta a hannu inda kungiyar Aibar ta naƙaɗa mata kashi da ci biyar da biyu ƙungiyar Almeria dai ita ce ta uku daga ƙasan teburin league inda ta tsallake rijiya da baya na komawa ƙungiya da ke mataki na ƙasa almeria ta kasa cin koda ƙwallo ɗaya a kakar wasan bana rodgers shine na hudu a jerin coach ɗin da aka sallama a manyan ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa ashirin na ƙasar spain